iyaye wajibi ne a musu biyayya a saurare su wato don haka nan kana ganin ware wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta yi ya dace kenan? ana iya cewa ya dace saboda waɗansu su a wasu ba maganan girma iyaye ba maganan turaren iyaye Wa irin waɗannan idan aka ci an sa ranar zarin ga sanatar da su batun maganan girma iyaye da jin iyaye sai wannan ya dace. Hmm. don haka nan kana ganin matsalolin ake samu a najeriya na da nasaba da rashin tarbiyyantar da matasa koko da ya kake gani eh a kwarar da gaske ai ka da yawa wato babban abin da ke kawo matsala shine iyaye sun ajiye haƙƙin su na tarbiyyar da yara wasu iyaye kuma suna kokarin sai na yi da ke kansu wajen ma yaran tarbiyya amma wato zamani rayuwa wato abin da basu ke cewa peer group influence yake janya ba yi wa yaro tarbiyya gida yaro ya shiga zuwa makaranta abokanansa ku shiga biyan wannan yaro. To kai ta ya zaka jinjina ma iyaye? Iyaye dole ne duk mutumin da ke shiga wani duniya lafiya duk yaron da ke shiga wani duniya lafiya wajibi ne iyayensa. Domin da na farko iyaye uwa ta ɗauki cikin yaro wata tara ta kuma ran ta shayar da shi shekara biyu wahanan ala wahanin cikin wahala bisa wani wahala ba maganan wasa tun a cikin cikin an yaro shekara tara an zo haife yaro ne ke fitsari eh, a wanke a yi kashi a wanke a goye shi ya hana uwar barci in wata samu ciki ma dai tukunna shi na sai ga cewar ta fara amai sabon eh, babu natsuwa ita kullum tana cikin laulayin ciki ba lafiya ba wannan yaro ya girma an haife shi zuwa makaranta a masa wanka a masa wanki shi nan dai abubuwa da wanda yake da har yaro zai girma to wannan yaro ko idan ya girma a ce an wayi gari zai ma iyayensa zai saurari iyayensa ba bai taimake su ba to ga kan yaro bai albarka ba. mahaifiya ta da